yanzu daga najeriya bari mu koma kasar ghana El-Hassan Baba Munir na daga cikin shugabannin Recycle Up na kasar Ghana, wani kamfanin da ke sarrafa shara ya zama abin amfani. Kuma burinsa shine ya wayar da kan matasa dangane da yadda za su tsabtace yanayi su kuma samu kudaden shiga a lokaci guda. Burin da yake so ya cimma a wani taron da za a yi a watan Disambar bana. Ga fassarar rahoton wakiliyar muryar Amurka, Stacy North. Alhassan Baba Muniru kenan. Ɗaya daga cikin mutane da ke da burin ganin sun tabbatar da an tsabtace muhalli a Ghana. Amma a yayin haka, yana kuma so ya ga ya ilmantar tare da koyawa matasa yadda za su kare muhalli da samun kuɗaɗen shiga a lokacin guda. a taron da za a gudanar a birnin cikin watan Disamba mai zuwa wanda ake ma taken December Innovation Africa Summit. Muniru ya ƙudiri aniyar yin yekuwar neman wa matasa masu ƙirƙiro ababen fasaha tallafi musamman ma waɗanda ke son su fara kasuwanci mai inganta yanayi. Even while we are in school, we are already kind of entrepreneurial so. Duk da cewar muna makaranta, mun fara harkokin kasuwanci saboda haka zan iya yin aikin office. amma zan fi samun walwala idan na ƙirƙiro abubuwan da za su taimaka wa al'umma. Ta haka ne zan fi ganin cewar na cimma burina. makes society better, you know, it's Daga cikin ayyukan da kamfanin Recycle Up ke yi, akwai tattara robobi daga bola da makarantu domin sayarwa irin su Nelson Boteng wanda kamfanin su ke hada waɗannan robobin da ƙasa don samar da bulo ɗin gini. Boteng wanda shi ne mai sarrafa ledoji ya ce samar da bulo hanya ce da yake amfani da ita wajen tsabtace muhalli ya kuma samar da ayyukan yi. Sai dai duk da cewa Ghana na samun ci gaba a fannin kirkire-kirkiren zamani. yana ganin akwai buƙatar a samar da ƙarin ababen more rayuwa domin a tallafawa harkokin kasuwanci da ke kyautata muhalli. Idan kana da burin ƙirƙire-ƙirƙiren fasaha a Ghana, to labudda za ka fuskanci ƙalubale muddin baka da juriya. Za ka fidda zuciya sosai saboda a lokacin da na fara sarrafa ledojin da ke gurɓata yanayi, ina samun maƙudan kuɗaɗe. Ba ni da wata matsala saboda irin kuɗaɗen da nake samu. A lokacin da na fara wannan harkar, Idan ka je banki za su nuna maka cewa suna buƙatar wani abin da zai kawo kuɗi ne, ba wai abin da mutane ba su sani ba, duk da cewar zai taimaka ma yanayi ba wanda zai kula da kai akan wannan. Yadda za a tallafa wa kamfanoni da ke ƙoƙarin kawo sabbin ƙirƙire-ƙirƙire na fasaha na ɗaya daga cikin abubuwan da za a tattauna a watan Disamba a wani taro na daban da shi ma za a yi a Accra wato Ghana Tech Summit wanda ake yi a kowace shekara. Andrew Kyo wani mai kirkire-kirkire ne wanda kuma ke ƙoƙarin ganin ya yi amfani da wata fasaha wajen taimakawa asibitoci wurin gano cututtuka masu tsanani cikin sauƙi. Ya ce lokaci ya yi da fannin kiwon lafiya a Ghana zai samu sabbin kirkire-kirkire wajen magance wasu matsaloli. A gani muna bin hanyar da ta kamata, ina ganin cewa yanayin da muka tsinci kanmu a ciki a yanzu mai inganci ne, kuma akwai hazaƙar. domin 'yan kasashen waje da ke shigowa na kallon ghana a matsayin wuri da zai zama mafarin wannan tafiya muna da kunyar yin hakan 'yan ghana mazauna kasashen waje kamar ni da na yi makaranta amurka muna dawowa mu kawo ƙasarmu sabbin kirkire-kirkire Duk da shewar kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu na goyon bayan sabbin kirkire-kirkire, 'yan kasuwa na fatan samun gagarumin goyon baya a turakan Innovation Africa da kuma Ghana Tech da ƙasar za ta gudanar.